sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a malam da ke gudanar tafsiri a wannan masallaci ya tafiya zuwa gusau lazu da safe kuma ya dawo yana jin jiki yana da rashin lafiya ciwon haure sai a mishi addu'a Allah ba shi lafiya da haka za mu karanta inda aka kwana a jiya zuwa gwargwadon abin da Allah kaddari mu fassara sai a yi haƙuri da yadda za mu yi karatun ba kamar yadda aka saba saurare ba to allah ku taimake mu gaba da bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم to a cikin ayar da ta gabata gabanin wannan aya Allah ya bayyana ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana hankurtar da shi cewa ya hakuri saboda kowane annabi an sanya mishi wato maki daga cikin shaidan ko abin nan aljannu ko mutane ko an da ke so ko su karkatar da da'awar da annabi ke yi ba shi kaɗai ba dukkan annaba su gabata wannan ya same su to sai wannan aya da ta he Allah ya faɗa mana wato daga cikin abin da shayaɗin al'insu ke yi ko shayaɗin al'insu wal jinni gaba ɗaya shine su yi ƙoƙari su canza hukuncin Allah su kawo wani ko kuma ko suna ƙoƙarin da kai mai da'awa da waɗanda ba su so to a zauna a sasanta a sabon abu kai ka bar naka ni in bar nawa wato a komo tsaka kai ka bar naka addini kuma in bar nawa suna iya abin nan biya wannan hanyar to sai Allah bata wannan da'awa ya ce afa ghayrul lahi shin wani Allah kuke so ya ku mushrikai ko abin nan masu karkace ma addini wato wani Allah kuke so gi in bi hakan shi zan mai hukunci tsakanina da ku wato kuna so in bi wani Allah ne alhali kuma ubangijin nan shi ya saukar da littafin da ni kiraye ku a kansa wato ku aiki da shi wa huwa allazi anzala ilaykum eh, kitab alhali Allah shine wanda ya saukar da littafin zuwa gare ku shine ya halice ku ya saukar muku da littafin da yake ya tsara muku hanyar rayuwar ku ya tsara muku duk abin da kuke bukata a cikinsa ashe bai kamata in bar shi ba don haka nan ne ya ce ga farko afa ghayrullah hamza anan waton al-istifhamu lil inkari ce wato musu ne ma'ana kenan kuna zato zanantum zalik kuna zaton in bar abin da Allah saukan min in bar shi in koma ga abin da kuke ganin shi ya hida cewa wato in kuna wannan zato zanantum munkaran kun yi zato abin da ke bai yiwa abu ne mai muni don haka wanda ya san abin da Allah ya sauka ya karanta shi ya fahimce shi kuma ya bar shi zuwa ga wani abu to ya bace bacewa da mai nisa daga gaskiya Allah ya ce wa huwa allazi anzala ilaykum alkitab wannan magana shi na yiwa wato jumla ce musta'anifa bayan annabi ya faɗi waccan sai Allah ya ce alhali huwa allazi anzala ilaykum alkitab alhali Allah shine wanda ya saukar da littafi zuwa gare ku littafin na mufassilan yana mai rarrabewa komi dake dake ayi mu bayyana wadihan ya bayyana komi dake dake kuma bayyana wanda ba wata bukata o abin nan wani zai fassara ta ga kowane irin tsari na rayuwa ko tsari na ibada ko na zamantakewa ko na mu'amala da qur'ani ya bayyana komi dake dake wanda ke baya bukatar wani tsari ya zo ya fassara shi sai dai shi qur'ani ya fassara wani tsari amma ba tsari ya fassara qur'ani ba don haka nan ba wani tsari ba wata doka ba wani tunani ba wata hikima wadda za ta zo ta fassara alkur'ani ko ta rage ma hukuncin alkur'ani kai ko ta canza shi wannan babu ko dai ka bi shi yadda aka tsaftar da shi ko ka bari amma ba a tsaka ba a zama tsaka ko ka zan musulmi ko ka zan kafiri amma ba a cewa kai ni abin nan kai ka bar musuluncin ka ni in bar kafirci na mutsaya tsaka to ba cewa hanya biyu ce kawai ko musulunci ko kafirci babu ta uku mun gane wannan da kyau domin wannan yakan rodi jama'a da yawa sai a ce ba addini ga abu kaza kamar maganar siyasa sai ce ba addini a cikin siyasa to musulmi rayuwarsa ɗayan biyu ce ko ta zan musulunci ko ta zan kahirci babu na uku don haka komi musulunci yana ciki siyasa musulunci ya bayyana ta a hukumce hukumcen zamantakewa musulunci ya bayyana su na ciniki hukumci ya bayyana na arme musulunci ya bayyana ba abin da ya bari don haka nan ƙur'anin nan mufassilan ne ya rarraba komi daki daki ba shi bukatar wani tsari ya zo ya kara abin na fassara shi Allah ya ce mulki ta ba kuma waɗannan da muka ba littafi gabanin ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne yahudu da nasara sun san wannan shi an ma'anar wallazina mulki ta waɗanda muka ba littafi gabanin ka ya na sun sani ko kuma suna sanin annahu munazzilun min rabbika cewa wannan qur'ani sabkakke ne min rabbika daga ubangijinka sun sani cewa qur'ani na Allah ya sabkar da shi da hukumce hukumcensa suna kishi ne suna hasada ne don su ba su da wani tsari wanda abin nan littafin su bai tsara musu hukunce hukunce ba ba su iya bari nasu su dawo ga tsari mai kyawu don haka sun yi son kai ka bar naka su su bar nasu sai a yi abin nan a yi banza ba ka ga wannan ba ka ga wancan to ba musulunci musulunci ba a ɗaukar wannan wato ya na sun san annahu cewa qur'ani mun da min rabbikum wato abin suwa ne daga ubangijin ku bil haqqi da gaskiya wato nan hal mutalabbisun bil haqqi kenan wato mun da dhulmin rabbika bil haqqi da gaskiya duk abin da ke cikinsa gaskiya ne don haka ba a bukatar wani abu na waje falata ko nan na mil mumtari kada ka zamo cikin masu shakka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya kai duk mai sauraren karatu kada ka zama cikin mai shakka cewa alqur'ani ya ishe ka ga tsarin rayuwarka kada ka karkace kada ka bin na saurari masu kokarin su hidda kai daga daga suke ka wani wuri shi amma anan nan wala ta kunan na mil mumtari wato kenan ya zan kullu ahadin ba annabi ɗaya ba kowa kowane mutum duk wanda an musulmi to kai da ya cikin mai shakka cewa alkur'ani ya ishe shi kamar inda Allah ke cewa ga wata aya wala ta min al mushrikin kaga ba annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi ba ya tunani abin da shirki bale ya aikata a kowane mutum kada ya zan inda musulmi ne to kai da cikin masu shirki to haka shi ma anan kada ya zan cikin masu shakka cewa alkur'ani ya ishe shi ga tsarin rayuwarsa wato ba shakka a cikin sa kamar da Allah ya faɗa a farkon bakara alif lam mim zalikal kitabu ce la raiba fihi hudan wato babu shakka a cikin wannan qur'ani shiruwa ne wato abin abinda abin nan raib shakka tare da tuhuma kada kai shakka kuma kada kai tuhuma alqur'ani eh, kada kai shakka cewa shi alqur'anin nan dukkan sa shiruwa ne wato kuma kada kai shakka nan tare da tuhuma cewa akwai wani abu wanda yake wannan alqur'ani to babu da kowace irin abin na akida ta musulmi wajibi ne yarda cewa alkur'ani na gaskiya ne duk abin da ke cikinsa gaskiya ne tsarinsa da abin nan da hukumce hukumcinsa na halattawa da misalansa da tarihinsa duka gaskiya ne da duk ayoyinsa gaba daya babu wata ayar za a cewa wannan lokacin ta ya wuce ko wannan a canza wannan ba wani hukumci nasa da a cewa wannan hukumci yanzu ya yi nauyi a rage shi wannan kuskure ne don haka hukumce hukumcin alkur'ani suna nan har zuwa tashin alkiyama kamar wadda ayar da ta gwada mana Allah ya ce wala takunanna minal na kada ka zan cikin masu shakka cewa alkur'ani na gaskiya ne sannan kuma ka sani wata mat kalimatu rabbika kuma kalmar ubangijinka ta cika nan kalmar ubangijinka yana yawa shi zamo waton ma'ana shi alkur'ani shi ne abin nan kalmar ubangijinka kamar wadda abdullahi ibn abbas ya fassara da wasunsu cewa ma'ana kenan nan da an ka ce kalimatul qur'an ai ma'ana kalimatul qur'an waton haƙiƙa kalmomin ubangijinka sun cika alƙur'ani ya cika ba shi bukatar ƙari ba shi bukatar ragi ba shi bukatar gyara ba shi bukatar canzawa zaka yana nan har abada da'iman wato watan mato rabbe ka kalmar ubangijinka ta cika su sidiqan wa'adalan da gaskiya kuma da adalci ma'ana kenan shi alkur'anin nan gaskiya ne don haka na an ka ce sidiqan wa adalan an kai masdari biyu muntasibani alal hal wato ya koma ga kalima kenan wato sidikan wa adalan gaskiya ne abinda ke cikin sa duka sannan wa adalan kuma adalci ne duk kwabbe wani adalci wajen alkur'ani to ya bace don haka nan abin nan kungiyoyin eh, kafirai na zamani masu eh, abin nan eh, kira zuwa ga abin nan huriya ne suke kira ne fundamental human right a ce akwai human right na mutum ya zaɓi abin da yake so don haka nan Eh, eh, hukuncin da suka ga hukuncin da Qur'ani ya tabbatar sai a ce wannan yayin sa ya wuce ko kuma ya saba ma ya keta ma hakkin dan adam ji inda wannan da'awa ta kai yanzu ma har ganin ma eh, abin na hukuncin kisa ko a ce mutum a bar shi ya zabi abin da yake so ta hanyar arme ya arme mace in yana so ko ya arme namiji in yana so jerin wannan inda musiba ta kai kuma wannan abin da a fitinar abin za ka ga ma wasu karkatattu daga cikin musulmi munafukan musulmi suka yi rubuce-rubuce da yawa wajen goyon bayan ake dole bin nan akwai wani malamin misira. da yake sun fi kowa tara munafukan allah misira haka suka kowa da ɗaya har zuwa yau ya rubuta littafi a cikinsa yana suka ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ga wani hadisi wanda annabi ya ce umirtu an uqatila nasu hatta yaqulu la ilaha illallah ya kawo wannan hadisi ya soke da imamul bukhari shi da ya ruwaito shi takwan ya mai suka mai tsanani sannan ya ce wannan hadisi ya saba mahuriya ta dan adam ya saba fundamental human right sannan kuma ya saba shi alqur'ani shi kansa don alqur'ani da ya ce man sha'a a fal sha'a falyakfur don haka mutum yana da zabi in yana so shi zan musulmi yana so ya zama kafiri duk ɗaya ne je irin wannan karkata kuma yana tunanin yana ganin shi musulmi ne a cikin sassahon musulmi to irin irin su da yawa suna ta rubuce-rubuce akan tabbatar da wannan ya akida to Allah ce alqur'ani sidqan wa adalan gaskiya ne da adalci katada ya fassara ya ce sidqan nan ai fi ma wa'ada wato ga duk abin da alqur'ani ya alƙawalin cewa zai tabbata zai tabbata don haka nan alƙawalin da alqur'ani yayi gaskiya ne wato shine sidqan sannan adalan mai adalci ne fi ma hakama bisa ga abin da ya hukunci hukuncin Allah dukkan sai adalci ne babu keta hakkin dan adam a cikin hukuncin Allah idan Allah ya ce in mutum ya abu kaza a kashe to kashewa ne ta zama maslaha ga mutum wannan ina ya tunawa akwai wani wanda ya kashe wani ba ma da daɗewa ba aka kama shi aka kai shi wurin shari'a aka kai shi gidan yari aka ɗaure sai aka yi ta abin nan shiga da hece don a samu belinsa da aka samo shi da hito sai kashe wani ranar sai aka koma kan mishi aka koma mai da shi gidan yari to kaga wannan lokacin da an kashe shi zai koma kashe wani to amma an ce kana da ikon ka kashe wani kuma kai ba a kashe ka wato an bani lasin kenan in kashe duk wanda nake so wannan lasin ne duk wanda kake da ma ka je ka kashe sai ka kashe don ba a kashe ka amma da mutum ya kashe an kashe shi to gobe za wanda zai kashe wani to wannan duk hukumcin alkur'ani gaba ɗayan su adalan ne ne wa adalan adalci ne a ciki babu rashin adalci ko alama a ciki amma duk dokar da ba qur'ani ba to rashin adalci nan ya tabbata don mi saboda kowa zai shirya doka zai yi tunanin mazlahar kansa in ni wannan doka za ta amfane ni ko ta amfani diyana ko ta amfani eh, siyasa ta ko ta amfani wasu jinsi nawa don haka suke ake yin doka wadda eh, ba ta alkur'ani ba amma Allah shi ya sani abin da ya zama maslaha ga bayi don duk abin da ya ce to maslaha ne ga bayi in ya ce wanda ya abu kaza a kashe to a kashe wannan ta zama maslaha wanda ya abu kaza a kace hannunsa kace hannun ne ya zama maslaha wanda ya abu kaza a mai bulala bulala nan ta zama maslaha to sannan akwai kuskure guda kuma wanda mutane ba su fahimta ba hayya ko da mutum ya yi abin da yake shari'a ne masalan ko da wata doka ta zo ta ce wanda ya kashe a kashe a rataye ko da an rataye shi idan ba a yarda da hukuncin Allah ya rataye shi ba to ba zai magani wannan fitinin ba ka sai ka yarda da cewa hukuncin Allah ya ce a ratayen ko a kashe sannan eh, eh, hukuncin zai ma amfani amma don ka ce constitution ya yarda a rataye ko final code ya yarda a rataye baka jingina abin ga Allah mutu baka yi komai ba har yanzu wannan yana da kyau mu fahimce shi wala mu badala li kuma babu canji ga kalmomin Allah abin da Allah ya faɗa ya riga ya faɗa ko ku yi aiki da su ko kada ku yi aiki da su hukuncin nan yana nan tabbace wato kamar abin nan eh, malamai na cewa nan lamu badil kalimatihi babu canji dan ibdali yakan yi a canza wani hukumci a kawo wani wato a ci a shahi wani hukumci da ku ga yayi tsanani ku kawo wani kusa to babu wannan ko kuma lam badil kalimatihi babu sakewa ga hukumcin da Allah ya yi ma'ana kenan qur'ani ya riga ya cika wata mad kalamatu rabbika kalmar ubangijin ka ta cika zaka nan babu sauran canji wani hukumci bai shigowa sannan wani hukumci ba a rage shi iyakar ku kawai biya wa huwa a hakika Allah shi an mai ji al'alima kuma mai masani ai masani bi kulli ma'lumin ga dukkan ayyukan da kuke aikatawa Allah ya sani in kun yi hukunci bisa ga abin da ya sauka muku ya sani yana ganin ku in ba ku ba kuma wannan ruwan ku kuma yana ganin ku zai muku muku bisa ga wanda ya dace da ku ku ci gaba wa in tudi وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل قليلا إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين to daga cikin irin shigohin da wato masu faɗa da annabi ke sawa ko yaushe mun dibi na farko cewa suna son a canza tsari a kawo ta shari'a da ba ta Allah ba don a samu zamnawa lahiya to kuma wannan zai za ka ga mafi yawan mutane sun hison irin wannan tsarin don akasarin su fasikai ne ba ne ba ne don haka fasiki abin nan yana ganin qur'ani bai iya mishi kwaba bai iya mai rumfa ya rufe shi daga ɓannatai amma wani tsari na iya rufe shi don haka mafi yawan mutane duka sun yi irin wancan tsarin suna gudun abin da a gaskiya da an ce ku zo gaskiya daga suna ta gudu kamar abin na an kori an kori jakkai to sai Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama anan ko mai sauraren karatu wa in tudi ya kasar man fil ardi idan kai da'a ga mahi yawan mutane mazamnan ƙasa la yudilluka an sabilillah za su da kai daga hanyar Allah don mahi yawan mutane sun yi wannan batan wato nan Allah ce wa in tudi wato nan hal ne kenan wato in ka yi in ka da a bisa ga halin mafi yawan mutanen ƙasa 'yan adam wato ka bi su ga abin da suke so to la da ka za su kadda kai an sabili lahi daga hanyar Allah domin ko shi wani mutum akasarin mafi yawan mutane ko da ka ga sun yarda da abin da hukuncin da Allah ya ce to sai yan yarda dace da son rayuwarsu in bai dace ba za su fi da cewa Allah don bincika mu da akwai wani sauki eh al'adar mutane haka take ko malamai masu fatawa ai abin nan sukan game da irin waɗannan ga jama'a ko yaushe wani sai zo kai mai fatawa sai ce babu wani nasi mai sauki <laughs> gaba wanda irin wannan wani ya mai wannan ya samu matsala da matarsa ya zo min fatawa na faɗa ce a yadda Allah ɗan binciko min dai wani nasi mai sauki sami shi to <laughs> mai yawan mutane ko wasu son su yi lalabi abin da ya maslaha gare su to in ka bi son ran mutane za su bada kai daga daga hanyar Allah to sai Allah ya faɗi dalili kuma ya ce in yattabi'una illa zanna saboda mutane mahi yawan su ba su biya komi illa zato wato muna ganin abu kaza alheri ne ko abu kaza kaza zai zo wannan shi ke sa mahi yawan mutane su bace amma da za su tsaya bisa ga tafarkin da Allah aza su babu tunanin wani zato to za ka san ya, in yattabi'una illa zanna ba su biya komi illa zato wa in hum illa yakhrusuna kuma su ba zama ba face masu shaci faki wato wannan suna kutsawa cikin abin da rayukan suke so haka nan wanda ya zama mai zato yana kutsawa ga abin da suke so to zai fada da abin da a gaskiya ko yaushe amma duk wanda ya zama son ransa yana bi da gaskiya to da zai bace don haka abin da ake so ko son ranka ya bi gaskiya ba gaskiya ta bi son ranka ba to inna rabbaka haqiqa ubangijinka huwa alam shi an masani man yudilla wanda ya bace an sabilihi daga hanya ta Allah ya yi sanin duk wanda karkace ma hanya ta wa huwa a'lam bil muhtadin kuma shine masani ga waɗanda ashiryayyu wato ma'ana kenan Allah zai sauƙaƙe ma kowane mutum abin da ya kaddare shi gare shi in ce ne za a sauƙaƙe mishi fatan yayi ta yi in shiryayye ne za a sauƙaƙe mishi hanyar shiruwa yayi ta yi ko wanda na ganin wani wawa wanda batacce na ganin wawa wanda ya bace wanda ya bace na ganin wato wanda abin nan wanda ya shiryu to daga cikin eh, abin nan shukohin su har yanzu ga wata nan tahi Allah ya فكلوا fakulu min الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم لا تأكلوا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله أصلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين to daga cikin nau'in shubuhi akwai abin shubhar da mushrikai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suke jefa waɗanda a wawaye mutane suna cewa muhammad ya haramta a ci abin da ya mutu wato dabbar da ta mutu an haramta a ci amma kuma yana halatta abin da ya yanke da hannunsa suna ce man waɗanda a wawaye mutane wannan abu ne wanda an nawauta ya mutum zai yarda da yankansa ya ci amma bai cin yankan allah don haka don haka wanda ya mutu ai Allah ya yanki ashe abinda Allah ya yanke yahi aula a ci bisa ga abinda mutum ya yanki wannan da shubha ko wai zaka same ta wato waɗanda an makiya gaskiya suna jefa ta ga ga mutane masalan kamar mutum ya zo da ta ibada wadda Allah bai yi umarni akan ta ba ko annabi bai umarni akan ta ba idan ka ce wannan bid'a wannan ibadar bid'a ce sai a ce abu kaza an bashi da kyawu <laughs> kaga wanda awawa mai zashi sai shi eh, ka ce wannan sallah abin nan ba a a yi wannan sallah sallah ba ta da kyawu a'a sallah tana da kyawu amma haka Allah ya ce a yi ta ko ko salati yana da kyawu amma haka Allah ya ce a yi shi in ya ce haka Allah ya ce a yi shi ya kawo hujja in ya kawo shi ne ya zan ibada waton abinda mutane ko wasu suke dan kuskuren su fahimta akwai wata magana ta mai risala da an mai kyawo wanda ya faɗa a cikin risala inda yake cewa wala ƙaunin illa bil amal wala ƙaunin wala amalun illa bin niyya wala ƙaunin wala amalun wala niyyatun illa bin wafaqati sunna wato babu ba musulunci shine ƙaunin la ilaha illallah kalmar shahada to babu ta bata amfani ko kai kalmar shahada ka ce la ilaha illallah to bata amfani illa bil amal sai da aiki sai ka goma ta da aiki don duk inda Allah ya ce innal ladzina amanu dan ce wa amilu salihati ba ka raba su tare suke biyu ne to mai risala ya ce wala qaulun wala amalun illa bin niyya babu qaulin kalmar shahada ba ta amfani aikin na kware baya amfani sai da niyya mai kyawu menene niyya mai kyau shine ikhlasi kai don Allah kurum abinda ayi don Allah da yabo da suka su zan ɗaya gare ka sannan ka zama ikhlasi mai kyawu to wala qaulun wala amalun wala niyya illa bi muwafaqati sunna sai yayi daidai da wani annabi ya ce in ka shekara 950 shekarun annabi nuhu kana ibada Allah annabi bai amso ta yace ayi ba to baka da lada wannan shine dan kuskuren da wasu mutane ba su fahimta akan sa wata rana ibnu sirin tabi'i ne ya ga wani mutum bayan hitowa alfijiri yana sallah sai ya yi abin na raka ta alfajir wajen raka a shidda ya yi sallama kuma ya yi kuma ya sai ibn sirin ya ce mai ya za ka yi sallah fiye da raka a biyu a wannan lokaci sai ce bani allah sai min azaba don na yi sallah ba irin wannan hujjar bace ya ce a allah ba shi ma azaba don ka yi sallah amma ya nema azaba don ka saba wa manzo Allah manzo Allah ya ce a raka a shidda nawa ya ce a yi biyu kan yi nawa ina lada gare ka to wannan dan bambancin yana da kyau rubuce shi da kyau ko ka yi ibada ko mi yawanta in baka amso ta ga manzo Allah ba to ba ta da lada sannan kuma baka yi ibada ba da kai da wanda gwamma wanda ya kwana gwamma wanda ya kwana don shi wanda ya kwana bai da lada bai da zunubi a cikin ramadana don haka nan kada ka bari a baka sallolin da ba su da asali ko a baka wani wurdi wanda baya da asali ko a baka wata ibada da bata da asali ko wata ciyarsuwa da bata da asali ko baka wani abin nan fa'ida to ya gwada ma inda annabi ya ce a sallallahu alaihi wasallam in ya shi kenan kai te kana da kana da lada amma idan ba ka karɓo shi ga annabi to baka da lada ga kuma kowa aka jingina shi wannan shine dan kuskuren da ke shiga tsakanin ah, mahi yawan wasu daga cikin yan uwanmu ba su iya rarrabewa su gane menene ibada ba menene ba ibada sannan akwai dan kuskure guda kuma har yanzu wanda mahi yawan mutanen mu ke yi a wajen nau'in ibada wato ibada ko kayeta bisa ga wata sura kana ganin ibada ce idan suran nan bata zo daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam to baka da lada ko baka yi ibada ba domin abubuwa guda biyu ne ya kamata ka ibada ka fahimta akwai kagawa sannan akwai sura abin kaifiya ta abin duk waɗannan guda biyu hadisan annabi muna tabbatar muna na bayyana mana su hadisan aisha duk hadisan na aisha guda na cewa man a hadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa da wanda ya kaga abinda a kagawa annabi bai zo da wani abu ka zo da shi sabo duk cikin sunna annabi babu to wannan shine kagawa to na biyu kuma man amila amalan laysa alaihi amruna ka huwa nan ba kagawa bane kaifiya ce surayyan abin annabi ya zo da shi amma kai wata sura wadda annabi bai yi ba masalan kamar akwai hadisi sahih annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗaitar da mu mu karanta suratul kahfi kowace juma'a kowace juma'a mu karanta suratul kahfi to kaga karanta suratul kahfi sunna ne ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai in ce abinda ya hira juma'a dot ku zo masallaci mu zamna sai mu karanta kahfi tare kaga sunna an gwama mata wani abu wanda bai tare da ita ita karanta sura sunna ne kaifiyar fa bid'a ne to kaga eh, ina son bata kila an ka zo kuna tara min sadaka in wani ya magana sai in ciya ka hafi abata da kyawu ba ita abata da kyawo ba surar da tara mutane su yi mun gane wannan eh, to irin waɗannan ya kamata mu dan abin nan koyo su san suna ga tunanin wannan bambance su ba wanda ke cewa salati bai da kyau ba mai cewa addu'a ba ta da kyau ba mai cewa sallah ba ta da kyau a abinda an ka ce ka yi ta wanda annabi ya ce sallallahu ne idan ka karɓo ga annabi to kayi abin da yake ibada amma idan ba ga annabi ka karbo ba ga wani ka karbo to ka nada wancan hisan annabi ba in baka sani ba in dai ka karbo ga wani abinda ya saba ma annabi to ka nada wancan annabi domin shine annabta ai mun gane wannan ko to Allah taimake mu to irin irin wannan shufa ce suke suke sawa su mushrikai su ce ma mutane kun hana a ci yankan Allah amma kuna cin yankan kanku kuma wannan cikin irin karkatattun mutane na zamani akwai na ga wanda ya taɓa rubutu akan wannan matsala ta yanka yana cewa wato yankan da musulmi ke na dabba har ya kwatanta da yankan da ake yi wa hadaya ya ce wannan ya zama inhuman wato akwai akwai rashin tausayi a aka da dabba a yanki haka ne yana ganin shi ba daidai ba ne wani bature ne mutumin ingila sai ce abin da ya fi kawai idan aka zo dabba za a yankewa a sa wata guduma a buge ta mutu kaga kiyayya da musulunci har ya sa shi ma bai san irin wannan ne ko shi kana gani ne kamar wani baturin faransa wanda yake fada da sanya hijabi a faransa yana fada da sai a cire hijabi wane ne abin nan to sai wani mai tambaya ya ce a faransa an kama wasu mutum biyu sun hau mashin tsirara zindir ba ta hahi ga jikinsu su biyu suna tsirara 'yan sanda suka cimma suka tare su da suka kama su aka sun sake su cikin aka tambayi 'yan sanda don me kuka suke waɗancan su abin nan sun hau mashin tsirara kuka ce eh, ai abin nan ne abin da doka ta ce kawai su sa hullar kwano tun da sun sa hullar kwano shi nan zama hau tsirara bai nan wannan abin nan ne yanci ne suna da yanci su ta yi tsirara to sai wani yawa wannan mutum ya tambaya a cikin shi ma bature ne kahiri dan uwansa shi yana goyon bayan a bar mata sun hijabi a faransa ya ce to tun da waɗancan suka tafi tsirara aka ce yanci ne don me ita musulmin faransa ba a bar sa hijabi shi ma yanci ne bature ha wannan da ba musulmi bai wannan tunani sai shi ya ce to ya ce sai na dai gane kai yanzu kana kiyaya da musulunci ne kai ba wani abu ba dan uwa ne ba shi amsa to kada kai mamaki nan gaba kaga wannan dokar ta zo Najeriya an ce a bar sa hijabi kada kai mamaki a ah, ai kaɗan kaɗan abin ke tafiya kana yana zamanin obasanjo an ka yi an kai abin nan an ka kai doka an ka ce a halartar da armin jinsi ko ba a yi ba ba a ce dan kai da shekara 18 ba shi ya ta hannunka to da wannan da a ce bar hijabi wahi wahi muni an hala Lagos ko sannan ba ma Lagos ba ina tunawa a nan wani lokaci a zamanin sojoji ne zamanin gwamnati dan asabe sannan ina gaban hausa na aiki kirista da ke nan sokoto sun kai ƙara a wajensa suka ce suna ƙarar abubuwa guda biyu na ɗaya sun da su a kwasu cikin rediyo amma aka fidda su sun yi sun yi a ba su ko da minti goma cikin eh, rabin awa anki sannan na biyu ana tilasta 'ya'yansu sanya hijabi a cikin makarantun ne a zamanin gwamnan wannan dan asali shi ya ba su amsa ya ce to waɗannan matsaloli ba matsaloli ba ne ya ce ni dai na zama na gwamnan a nan bara ya ce kuma na san musulmin da anambara sun yi tabidar a ba su gidan rediyon anambra ko da minti biyar aka kasa ba su don haka nan ku yi mini alkawali muku alkawali ku je ku samo mu musulmin da a nan minti goma a cikin su guda in ba ku awa guda cikin rimar ya ce sannan kuma sanya hijabi a makarantun ya ce ba matsala duk kiristan da yake ɗiya na makaranta inda ake sa hijabi bai su ya da ita sa ta inda ba sa hijabi shi ke yanzu yanzu inda 'yan siyasa mu ne sai kaga yana cewa a abin da ya kamata ne 'yanci ne saboda yana tunanin kure a kata kurce su ko ba haka ne duk irin wannan shuha ko shi akwai ta duk abin da kake tunani ba ture bai tsara ya ce wai yanzu yanzu cin masa yakan iya tsara abu zuwa shekara hamsin ɗari ma ka haifin cin wannan nasara mu ne abba mu da tsari mu komai namu ya mutse saboda abin da kake sa gaba ko wasu son ranka mizan samu yanzu yanzu dai ka samu yanzu yanzu ka yi arziki yanzu yanzu ka tara motoci da dukiyoyi shi ɗaya ke bukata don ka duk abin da zai biyo baya na halaka a gagare ka ko ga 'ya'yanka ko ga 'yan baka damu ba sata hatta hita <laughs> wannan musiba ta yawa Allah ya sauwaka to Allah ya ce fakulu ku ci min masu kirsu mallahu alaihi bisa abinda an ka ambaci sunan Allah a kansa kada ku yauyayi abin nan kada ku saurari maganar mushrikai ma cewa matacce yankan Allah ne kada ku saurari maganar su ku ci duk abinda an ka ambaci sunan Allah a kansa mafhumin wannan aya yana nuna mana kenan duk abinda ba ambaci sunan Allah ba kenan kada ku ci wato ku ci abin da an ka ambaci sunan Allah a kansa wato a wajen yanka aka ce bismillah aka yanki to ku ci halal ne wato ku ci abin da an ka ambaci sunan Allah a kansa in kuntum bi ayatihi mu'minina in kun zan masu imani da ayoyinsa haka Allah ya tsara muku cewa ba za a ci ba za a ci nama ba sai abin nan abin yanka ba sai an ambaci sunan Allah a kansa kuma wannan ni'ima ce wadda abbabba ni'ima ce Allah ya halatta ma rayuwar wani wanda haka jin kai hin yukan shi ma na jin kai hinta haka nan amma a halatta ma ka yanke shi ka ci don ka ji daɗin rayuwarka yanzu da an ce wa mu wa mu mu ci junan mu da ya kafi tuna Allah to wannan yanzu ni'ima gare ku wato ku yi haka nan in kun ka zama masu imani ga ayoyin Allah Allah ya ce wa malakum ya same ku don mi Allah ta kulu ba ku cin min maskur zama Allah alaihi bisa ga abin da an ka ambaci sunayen Allah akan sa ka dalilin cewa an yanka da bismillah ka ce ba ka ci duk abin da an ka yanka ka ce bismillah to ku ci wato babu wani shakka a cikin sa hakika Allah ya ce wa qad fassala lakum uh, bayan wa qad fassala ma harrama alaikum bayan ubangijin ku ya bayyana muku abin da an ka haramta a kanku wato a cikin ayar ma'idar ta gabata mun karanta inda Allah ce huramat alaikumul maitatu ko an haramta muku abin da ke matacce waddam da jini wala hamul khinzir wa ma uhilla lillahi bi waɗannan hudu an karanta muku su cewa Allah ya haramta muku su amma a duk abin da ba su ba to ba haramta muku don haka don me wani zai dawo ya haramta muku abin da Allah halatta muku har ya jefa muku shubha cewa wannan yankan Allah ne wato an karanta muku abin da Allah ya haramta muku illa ma durintum sai abin da kun ka matsu ilaihi zuwa gare shi wato shi na abin da ya zama lalura ta kare ku zuwa ga cinsa abin na abin da an ka haramta muku inda Allah ya ce mai dora da bagin wala ari waɗancan da an ka haramta muku matacce da alhinzir duk an ce haramun ne da jini to sai abin da kun ka matsu ba da za ku yi to wannan sai ku ci kuma wannan aya ka'ida ce muhimmiya a wajen musulmi cewa duk abin da yake haramun to lalura na sa ya zan halatta don haka wanda ya zan bai da abinci sai masai kuma idan bai ci ba zai mutu to ba laifi ya ci masai gwargwadon abin amma kada ya tara wanda ya zan kasar da yake duk haramun ne ta yawa ba halatta ba ce to ya ci gwargwadon rayuwarsa amma kada ya tara mun gane wannan masalan kamar a ce a wannan zamani da muke ciki da ya zan abin nan abubuwa sun caɓe da yawa halatta yi nisa sai ka yi ta lalabe ka samu to ba laihi ko da haramun ne ka samu ka dan ci gwargwadon eh, amma ba a ce ka tara da yawa ba kuma kai sata ka aje abin nan gwargwadon dai rayuwar ka don kar ka mutu wannan ya halatta ba wannan ba ina nufin ba ina nufin na ba ku dan mukullin ku yi sata ba matsala akwai ta cikin idan ka karanta majmu'ul fatawa na ibn a yi mishi wannan tambaya kuma ya bada amsa wadda yake mai fadi sosai wanda ke so yana ya koma majmu'ul fatawa ya karanta ya gani idan mutum ya iske lokacin da yake haramun ta yawa ta taru ya zashi ya bada amsoshi masu hikima masu kyawu a ciki don ka ba sai mun ɗauko muku sunan mun kawo ba eh, in dai ya zan ba wani abinci sai haramun nan to ɗan zaga ka ci eh, ka rayu amma kada ka tara ka ce sai ka bar ma ɗiyanka in ka mutu <laughs> to ina ne muke ban gan shi ba eh, wa inna kathiran haqiqa da yawa la yadulluna suna batar da mutane wato da daga cikin mutane suna batar da mutane bi ahwa'ihim da sun rayukan su bi ghairi ilmin babu duk wani ilimi wato mahi yawan mutane sukan ɓadda mutane ne da son ransu babu wani ilimi daga Allah wanda ya zo musu to inna rabbaka haqiqa ubangijinka huwa alamu shi an masani bai lamu utadi da masu wuce iyaka idan Allah ce ku tsaya nan su wuce Allah ya sani kuma wanda ya tsaya gwargwadon karhensa kuma Allah ya sani don haka wanda ya ce haramun don shi rayu gwargwadon rayuwarsa Allah ya sani wanda ya sai yana da abinci ne na halayya wuce garan kuma Allah ya sani to ci gaba وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين to Allah ya ce wazaru zahirar ismi wa baƙin ku nisanci ku bari wato ku nisanci dukkan sabo na bayyane da na ɓoye wato ku nisanci duk abin da yake ba da kyawu in wajen ciye-ciye ne in wajen shaye-shaye ne in wajen sutura ne ko mine ne in dai an ce wannan alismi ne zunubi ne to ku nisance shi kada ku zo kusa gare shi malamai nan suna da bayanai game da wannan ah, zahirar ismi wa baƙin ah, salafus salih sun fassara shi da ma'anoni da yawa wasu na cewa nan waton albatin laihi wanda a zahir laihi wanda yake gabbai ke bayyanawa a gani duk wani laihi da za ka yi na ka ya zan bayyana an gan shi to shi ne wannan zahir abinda abbaɗin nan laihi wanda ke a cikin zuciya waton zuciya ta ta sharri ko hasada ko wani abu duka to ku nisance shi wasu na cewa a dukkan abin da ke laihi ko miye in na bayyane ne in na ɓoye ne lehin da ke bayyane ana gani da lehin da ke ɓoye ana gani wato ba mai gani tsakaninka sai Allah to kada ka ɓoye kai wannan lehin wato duk ana bayyanawa wasu ma salaf na cewa nan zahirar ismi wa baqinuhu anan a zamanin jahiliya a zamanin jahiliya ta shawa akwai gidaje na karuwai inda ake yi a baga gidajen bagaya karuwai amma ko wani karo ta gida sai ta sanya tuta wannan ka'ida ce tasu wato in gidan karuwa ne za a sa tuta a rubuta gidan wai don haka nan wanda ya bushe sai ya zo can oh, don haka suke fassara su ce na zahirar isminan irin wannan gida na karuwai don zamanin su akwai shi to akwai wanda ke yin zina ba sai ya tafi can ba sai ya boye yayi to ku nisanci zina ko wace iri ta bayyane ko ta boye ko ka tafi ka bida ko ka labe gida a iske ka duk ɗaya kada ka bi da kowace. wato ku nisanci dukkan zahirar ismi wa batin innal ladzina kasabuna al-ismi haqiqa waɗannan da ke tsuwurwurin laihi masu aikata shi sai ji zo na bai maka hannu ya za a yi musu sakamako da sannu za a yi musu sakamako bisa abinda sun kazan suna kunduma a ciki suna aikatawa na laihin nan to za mu kama su mai musu wannan laihin ba mai musu azaba da abinda sun ka sun ka aikata to ci gaba wala ta an karanta wala sai an hako mu ga magana wadda an ka yi Allah ya ce wala takulu kada ku ci min malam yuskur Allah alaihi bisa abinda ba a maji sunan Allah akan sa ba an kai yanka wa innahu la fisqun cewa fasici ne laihi ne zunubi ne wato duk dabbar da ta mutu kada ka ci kuma kada ka ci kuma kada ka saya su domin akwai abin nan irin al'ada da ne ke yi in dabba su ta mutu a ce to ai an haramta a ci don amma ba a haramta a sayar ba sai su sai sama mutane to wannan shi ma duk haramun ne haramun ne ka ci ya eh, jin babu gobiri a nan kada ya wato an haramta a ci sannan kuma an haramta da a sayar duk abin da yake laifi eh, innahu la fisqun wato shi zunubi ne abin da ya mutu duka to kada ku ci sai da ku yadda shi malamai na da khilafa game da abin da ya mutu a wasu na cewa abin da ya mutu in dabba wato wani abu ya same ta na rashin lahiya ko aka buge ta ko aka doke ta aka ga alamar mutuwa ta bayyana gare ta kuma idan aka bar ta ba za ta iya rabin yini ba ta mutu ba to wannan fisko ne mutuwa ce eh, eh, abin nan eh, masai ce ko da an yanke ba za a ci ba wanda ta ce masafan malikiya don haka ga masafan malik idan dabba tana shugure-shugure ko tana daukar rai to sai dai ka yi ta kallon ta har ta mutu in ta mutu sai ka yar ba za ka ci ba <laughs> wannan ita ce fasarar su amma suna cewa a'a abinda ar masai wanda abin nan alama mutuwa ta bayyana gare shi kuma aka yanke jini bai hito ba kuma bai shura ba amma idan bayan an yanke shi ya motsa ko da aegis ta motsa to yana da rai shi ma ana ci to waɗannan fasarorin duka guda biyu guda ga malikiya na jingina ta guda ga shafi'iyya da sauran malamai wacce ta fi zama sawaba ne ta shafi'iyya ta yi to kada ku ci abin da ya mutu dai abin da ya mutu ba a yanke ba to kada ku ci wa hu la fisqun haka nan wannan zunubi ne laifi ne wa inna shayatin haƙi ku sani shaidannu la yuhuna ila awliya suna yin wahayi suna yin wahayi zuwa ga masoyansu wato shaidannu suke ma masoyansu wahayin irin wannan shufa a ce wannan yankan mutum ne wannan yankan Allah ne shayatin ke sanya muku irin wannan shufa to kada ku kula da shufa kuma galiban shubha ta yi yawa cikin mafi yawa waɗanda ajiya hillai don haka za a ga mafi yawan ɓanna ko kuma ƙarya ta haifa kwasan mutane da yawa domin ba duk mutum zai tunani ya rarrabe tsakanin shubha da gaskiya ba to kada ku saurari abin nan shubha da shayaɗi ke sanyawa ke yin wahayi ila auliya'ihim zuwa ga masoyansu wato sun yi musu wannan ne liyu jadilukum don su yi jayayya da ku wato abin nan su ja ku zuwa ga abin da ke bata to Allah ya ce wa in ta'atum idan kun kai musu da'a kun ka bi su innakum la mushriku lalle ku kun zan mushrike kafirai irin su don haka nan kada kuwa kada kuwa shayadi da dangin su da'a su abuka ku cikin abin nan shirk to bisa ga wannan aya malamai sun yi sabani game da eh, abin nan yanka da ambaton Allah gare shi don nan aya ta ce wala ta kulu min malam yusuf zumallahu alaihi kada ku ci abin ba ambaci suna Allah a kansa ba to suka ce duk abinda aka yanka ba a ce bismillahi ba to ba za a ci ba wannan masaba kuma ita ce masaba abdullahi ibn umar da nafi da sha'abi kuma ita an riwaya guda ta malik da ahmad ibn hanbal da abu thawr da dawud da zahiri duka sun riko da wannan aya cewa wanda ya yanke dabba yammanci bai ce bismillah ba to ba za a ci ba inda gangan ya barta inda mantuwa ba za a ci ba wannan ita ce mazhabar su amma mazhabar wasu kuma sun ce a'a akwai wannan kauli ga imam shafi'i da kuma zance guda daga malik da aka ibn Abira ba da imam shafi'i da sauransu duka suka ce a'a wanda ya yanke dabba bai ce bismillah ba inda mantuwa ne to shikenan ba laifi za a ci don mantuwa ne Allah ya ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana da nan mantuwa ba ta da komai anan wannan masaba ta hidadi <laughs> masaba ta uku wasu na cewa idan dai mutum musulmi ne yanke dabba in musulmi ne ko bai ce bismillah ba za a ci suna hujja da wani hadisi na Abu Dawud zabihatul muslim halal wayan kan musulmi halal ne ya ambaci Allah gare shi ko bai ambaci Allah kansa ba illa wasu na cewa wannan mursal ne kuma bai kai karhin da zai da sauran wasu abin nan ba to daga cikin hujjojin da masu masaba ta biyu ke yi suna cewa akan zo da nama a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ga riwaya aisha wato sai su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam masu ce ana shigo mu da nama ba mu san yankan waye ba don haka yankan yahudu ne ko na nasara ne ce ku ku ambaci Allah ku ci don haka nan kenan wannan ya nuna ko da musulmi bai ambaci Allah ba ya mance ko kuma ya bari da gangan idan za ka ci naman ba laifi ka ce bismillah shi na ya zan yanka gari shi ko kuma garin da ka sauka yana yiwa akwai cuɗanyar musulmi da ba musulmi ba gaba ɗaya kana shakka wannan naman yankan musulmi ne ko ba musulmi ba ne ka ambaci Allah ka ci shi kenan ba ba laifi wannan ita ce mashaf na malamai game da wannan to ci gaba أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ to sai Allah dawo da misali mai hikima wanda za mu ganewa tsakanin waɗanda ake ce ma ku bi dokokin alkur'ani da abin da Allah saukan muku da waɗanda ke kira cewa a bar dokokin alkur'ani a yi abin da abin dokokin da ba na kur'ani ba Allah ba da misalin su guda biyu ya ce awa man kana maitan shin wanda ya zama tacce ba shi da rai fa na mun karayar da shi waja'alna lahu nuran muka sanya mishi wani irin haske yamshi bihi nas yana tafiya da hasken nan a cikin mutane yana zama daidai kamar masalahu fi zulumat wanda iri ne a cikin dukwai laysa bi kharij min ha bai zama hitar ga cikin dukwan nan ba wato ma'ana kenan shin wanda ba shiryayye ba Allah ya shiryar da shi ya bashi musulunci ya bashi hasken biya alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bisa ga hasken nan yake tahiya yana zama daidai da wanda a kafiri wanda a cikin dukwai sannan bai zama hita daga cikinsu ba ko yaushe ana kira ne zo ga haske yana cewa ga wani abu daban suna zama daidai ba su zama daidai Allah ce to kazalika haka nan zoyin lil kafirin mun ka kawace makafirai ma ya amalun abinda sun kazan suna aikatawa wannan ba kafirai ba ko wani duk abin nan ko da musulmin da ke aikata wani abin nan zunubi wata irin abin nan banna to za a zai kai lokacin da za a kawace mai shi ya ga ba wata ba wata hikima ba wani abin nan sai wannan laihin don za a ga bai zama da wani mutum ba mai wannan laifin ba bai sha wa wani mutum sai mai wannan laifin in giya yake sha in cace yake yi duk abin da yake za a ga wato an kawace mai son abin a cikin rayuwarsa don haka nan yana iya kashe ko nawa ga wannan fannar amma bai iya kashe rabin su ga taimako to an kawace mai abin kenan wato zuciya ta yi tsatsa kalla rana ala qulubihim ne zuciya ta yi tsatsa bisa ga abin suke aikata to Allah ce ka kazalika zuyyina haka mun ka kawace lil kafirin ga kafirai ma kanu ya amalun abinda sun ka zamo suna aikatawa nan laifi ko suna ganin sa mai kyau suna ci gaba da aikata shi to ci gaba وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون to daga cikin abin da ke misali ne lume wanda Allah ya bamu kuma a cikin waɗannan ayoyi Allah ce waka zalika kuma haka nan ji mun ka sanya hi kulli qaryatin ko wace irin alƙarya wato wanda abba alƙarya ko irin gari wanda yake mazamna ce ta abin nan ta mulki ko ta shugabanci Allah ce za ka ga wannan garin mun sanya a kabira mahi girman mahi girmanta mujrimi ha su ne maballatanta wato wannan hikima ce ta ubangiji ko yaushe in diba laifi idan talaka na aikata laifi talaka na aikata laifi da wuya ya samu mabiyi da wuya laihin wato ya hice shi har kai ga wasu amma idan babba ke aikata laihi to kayan dan lokaci kaɗan za ga duk kasar ta kuma ga irin wannan laifin don haka nan Allah ya ce nan wa ka zalika ja'alna haka mun ka sanya hi kulli qaryatin ga kowace irin alƙarya a kabira mujarrabiha mahi masu manyanta su ne mabannatanta yan mashayin giya ne za ka ga gidan giya ya yawa in caca yake yi za a ga dan ya yi yawa ko mi ya za a ga manya manyan mabannata za a samu mabiya domin wawaye wani bai iya hankurin talauci wani bai iya hankurin rashi don haka yakan iya shiga cikin wannan lahin don ya samu masu iya daurewa su kalilan ne don haka abin nan eh, talaka in talaka ne ke wannan lahi sai bai samu mabiya don haka ko da shugaba da girman kai to za ka ga mahiyan mutane masu so ne za ka suna iya girman kai kuma suna koyi da shi ko ba haka ba wato mun ka sanya a kabira mahi girman su mujrimiya su ne fajiran su Allah ce mun yi haka nan liyam kurufi ha don su makirci a cikin ta ma'ana kenan su dasa wannan annat don su dasa wannan annar don haka mun ka ba su girma wa ma yamkuruna amma ba su makirci ga komi illa bi anfusihim sai ga kanunsu wato wa annat za ta koma ga kansu wa ma ya yash'uruna alhali ba sani ba da sun san laihin da suke yi da abin nan watsa bannan nan da ba su yi ba to Allah ka tsare mu in mm, ci gaba wa idza ja'alhum wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta qalu lan nu'mina hatta nu'mina سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب وعذاب شديد بما كانوا يمكرون to daga cikin makircin waɗanda an manya mutane ko yaushe za ga suke ba son gaskiya duk wanda ababen ɓannaci ko yaushe to za ga yana kyamar gaskiya ko an faɗa mishi zai ƙoƙarin ya abin nan ya walwale ta za ja arhum ayatun ko wato idan wata aya ta zo musu aka karanta musu wani aya ta Allah Allah ya ce ko manzon Allah ya ce qalu sai to ce lan nu'mina ba za mu imani abin da ake faɗa muna ba hatta ta misla ma uti rasulullah sai an zo mana da irin abin da an ka zo mu annabawa da shi wato in kai in gaske hake yi a zo mana da irin abin da ka zo mu annaban sun haka ba ta kawo mana aya mu gani a kawo mana ai Musa an ba shi sanda kai ka zo mana kamar yanzu in ka ce wani abu kaza wannan bai ka ce kai annabi ne to irin wannan dai yakan faru ko ba haka ba in kawo wani siyar cewa ai ba annabi ne ba to ni ba annabi ne amma an ce ai koyi da annabi shi abin da na faɗa maka annabi ya faɗe shi ko bai faɗe shi ba shi da ke son kabin nan wato Allah ya ce su ce ka zo mana da abin da an ka zo ma annabawa Allah ya ce Allahu alamu haisu ji alu risalatu Allah shi ya san inda ya cincimta ya aje manzancin sa kuma ya aje shiga Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka masu annabi wannan takara wannan zabi ne wanda Allah ya so kuma ya zabi annabi sannan ka sauran masu azima malamai zaɓi ne Allah zaɓa don haka nan sai an ka ce ma abu kaza baya da kyau don ka gyara ne ba an yi don ta'annuti ko cin mutuncin wato Allah ce sai yusibul lazina ajramu da sannu waɗanda sun kai fajirci sun kai barna za su samu sakarun wani irin walakanci inda Allah gun Allah a nan duniya Allah zai walakanta su kowa ya gani ta kwan wa azabun shadidun kuma suna da azaba mai raɗi na lahira wannan kuma an yi musu bai ma kanu kuru saboda abin da sun ka zama suna makeci na watsawa na banda don haka na Allah ya tuba shi mu Allah ya sa mu gane gaskiya kuma ba mu ikon dauka sauran minti na wanda ya kamata mu kwana minti wato ai a sanar sai mu kwana a nan gobe sai malam ya ci gaba da abin wannan aya da ke tahi ina masu tambayoyi لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أفات الله بابا الذي وما يسأل الله يسألك مش أهلي وكما على بابا الله السواري وكما أيدي أبن وكسوانا ويتبعت الوجه السلام عليكم على غفر تماما Allah ya kara malam sani a ne bayan haka muna da tambayoyi kamar haka ya ce menene hukuncin national health insurance scheme da ake yi wai ma'ana a sa mara yawan mutum inshura cewa yan mutum za a biya shi to wannan gaskiya abu ne mai faɗi ya kamata yin san abin da ake nufi da wannan kayan ba da amsa wannan tambayar a ajiye ta har gobe sai a yi bincike game da ita gobe na san insurance din a iri iri ne ku a iri ba guda ba ne don haka kada a yi fatawa zan ba wanda ake nufi ba eh? ban san hrs ba ku a bari dai sai gobe a samu ne bincike mai wata ta sai yake da hukuncin dunkule hannu da ake yi yayin dagowa daga sujuda akwai hadisi wanda yake malamai sun yi sabani a wajen ingancinsa ko rauninsa wato hadisin ajin ko shi ke nufi ko akwai sabanin malamai game da wannan hadisi wasu magabata sun na hadisin ba su riko da shi ba amma abin da malamai na na zamani sun yi bincike game da hanyoyinsu kuma sun inganta shi don haka nan tun da ya inganta suna ne a yi ah. eh. sai dai suna ne a hayanan wa a hayanan ba ce ko shi kai ta yi ba kamar wannan ne zaman da ake tsakanin eh, abin nan su guda biyu shi ma a hayanan a hayanan ba komai tambayar sai shi jami ne tsarkin wanda gari ya taba musura to abin da na sani da an ce idan kare lallagi cikin eh, abin nan kwano a wanke so bakwai shi wannan shi na sani malamai suka yi khilafa sosai game da wannan wankewar shin don me an ka ce a wanke ko suka ce don me kare na najasa don haka an ka ce a wanke kwanan amma malikiya ta yi musu raddin wannan magana ta ce wannan kuskure ne don me suka ce domin idan an ce don kare ya lallage cikin ruwa a wanke kwano yana najasa to ai an halartar da kare ya je wajen farauta ya kamo a zo muku wata dabba da ci ta bakinta ya kawo kaci ba a ce mai najasa ba ta ga wannan abin nan ne Um, hujja ce mai karfi don haka dai abin da ya shi wannan tambaya ta ma a samu wani a tambaye shi eh, mutum ne yake da azumi na kafara ya fara azumin kafara kwana goma sha takwas sai ya yi daidai da watan ramadan ya ce to zai ci gaba da kafara sai da bayan ranka ramadan ko kuma zai aje ya ci gaba da ramadan da bayan ci gaba da sa. to ba zai aje ramadana ba ba zai aje ramadana ci gaba da kafara ba abin da za a shi sai ya aje kafararsa sai ya ɗauki watan ramadan ya ƙare idan ya ƙare kwanakin da an ka haramtar da a yi azumi sallah da abin nan ranar sallah da ranar abin nan su ba zai azumi cikin sosai ya ci ya sha daga baya sai shi daura shi kenan watan yadda malamai ke cewa wanda ka fara ta, sama idan ya fara a farkon wata to zai cika wata amma idan ba farkon wata fara ba kuma shirin wannan don alama ba farkon wata fara ba duk haka zai zai kida ya kwana 60 30 30 gida guda biyu don haka sai ya aje ya yi ramadan bayan ramadan sai ya dora ci gaba ba zai tsaya shi ta shawwar ba kuma don wannan ba ta taso ana biya ta bashi <laughs> eh, to tambaya ta shi ke cewa assalamu alaikum malam don Allah ina son ƙarin bayani game da karatun alƙur'ani yayin da aka yi sabon gida ko kuma sabon shago malam ko haka ya halatta mm, to ban sani ba abinda dai na sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da a karanta suratul baqara a cikin gida ko a yi karan sallah don shayadinu na gudu da haka nan ka gina sabon gida ka karanta bakara ko kai kiran sallah wannan ba laifi sabit daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai a ce ga wani abu wanda za a je a karanta cikin gida wannan ban sani ba eh, sai ka samu malamai kila irin abin nan wanda suka sani su bayyana ma eh, don wannan kana zuwa ce eh ana karanta a karanta akwai irin littafan tebo ka karanta kamar abin nan mun ba usulul hikimata da irin su sukan ce idan aka yi abin nan wata sabon gida ko wani abu za a karanta sutu zariyati adadin abin na ayoyinta aya 60 da wani abu ce ko to sai a karanta wannan cikin gida so 60 da wani abu amma wannan ni ban gashi ga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sau da ke sharu Allah yana roƙon addu'a ga yawan sarbatar lafiya muna fatan da mu da shi Allah ya ba mu lafiya amin ya kuma da wasu baya da ke gida da asibiti Allah ya ba su baya amin Allah ya kafir da mu yan uwan musulmai da ake tsantawa ko ina Allah ya sauka musu amin subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk